daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 a jamhuriyar niger za ku iya kama mu a tashar VOA afirik da ke birnin Yamai akan mita 102.5 haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalar FM da kuma niyya a birnin Kwane duk a jamhuriyar ta Nijar sannan muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu saurare barkamu da wannan lokaci da fatan kun wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Nazira Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya da niger Wato uku da rabi kenan na yamma a nan Washington DC. Inda za ku ji cewa a Najeriya wani mataki na farfado da yankin jihar Borno hukumar kula da sufurin jiragen ruwan Najeriya za ta kafa wata cibiyar hada kayayyakin da ake kawowa daga tashashen jiragen ruwa. hukumomin najeriya sun ce suna shirin samar da bututan man da za su fara janyo man fetur daga yankin agadam na jamhuriyar nijar zuwa matatar man kaduna da ke najeriya ko mai hukumomin na nijar ke cewa sakatare janar na ministan man fetur din nishar halilu kane da na tuntuɓa a kan wannan batu ya ce da ni gwamnatin ƙasar ta aika da jami'ai zuwa kaduna waɗanda tuni suka gabatar mata da wani rahoto to yau kan wannan batu za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayinku shin menene kuke wato shin menene fatan ku dangane da wannan yunkuri lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro. Iyakar da aka daɗe ana takaddama a kanta wadda ta raba tsakanin sashen 'yan tawayen Siriya da ke gundumomin gabas da sashen gamayyar sojojin da ke biyayya ga shugaba Bashar al-Assad da ke zagaye da su, wannan iyakar ta fara zakuɗawa matuka, Wannan kuma ba abin mamaki ba ne ganin yadda a yanzu bangare guda ya fi ƙarfi ta fuskar mayaka da kuma ƙarfi ta fuskar jiragen yaƙi da 'yan tawaye da farar hula ke fuskanta. gungun 'yan tawaye masu adawa da assad da ke gabas a yanzu sun rabu gida biyu bayan da sojojin gwamnati suka kama gundumar sahur a cewar wasu masu saka ido na kashin kansu da kuma wasu jami'an gwamnatin syria wasu bataliyoyin sojojin gwamnatin syria sun kuma kutsa can cikin gundumar hananu mai muhimmanci a yankin 'yan tawaye da ke gabas kuma sun kaddamar da gagarumin farmaki kan wata gundumar da ake kira ard alhamra Rami Abdulrahman shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam a Siriya mai hedikwata a Birtaniya wadda ta dogara ga bayanan da take samu daga masu saka ido daban-daban da ke ƙasa sun yi kiyasin cewa dakarun 'yan tawaye sun rasa fiye da sulusi wato ɗaya bisa uku na yankin da ke hannunsu a birnin Aleppo tun bayan da gwamnati ta sabunta farmakin da take kaiwa tun daga watan Satumba. Wannan kwace babban yankin na da nasaba da rawar da Rasha take takawa bisa ga bayanin nawar oliver na cibiyar nazarin omran wadda ke birnin istanbul jiragen yakin rasha sun kaddamar da hare-hare har sau dubu uku uku da da da hamsin tara kan laddin aleppo cikin watanni uku da suka gabata jami'an 'yan sanda a birnin columbus da ke yankin tsakiyar yammacin amurka sun ce akalla mutane tara sun samu raunuka a harabar jami'ar jihar ohio a yayin da wani ya afka da mota cikin mutane masu tafiya a gefen hanya sannan ya shiga daba musu wuka 'yan sanda sun bindige shi lahira shugaban 'yan sandan na columbus chief kim jacobs ya ce muna kallon wannan al'amari a matsayin harin ta'addanci jami'an asibiti sun ce gaba ɗayan mutane tara da abin ya ritsa da su rayuwarsu ba ta cikin wani haɗari shugaban jami'ar jihar ohio michael drake ya ce akwai jita-jitar cewar akwai wani mutum na biyu to amma drake da jami'an 'yan sanda sun ce an yi bincike sosai a wurin da abin ya faru amma maharin ɗaya ne kaɗai wanda ya afkawa mutanen Drake ya kara da cewa har yanzu babu masaniyar wanda ya kai wannan hari da kuma dalilinsa na kai wannan hari. Amma dai harin da gangan aka kai shi tun da wanda ake zargi din ya tuka mutane ya kan mutanen da ke tsaye a gefen hanya sannan ya fita daga motar ya shiga daba musu wuka. Tani jihar Ohio ta ba da sanarwar gargaɗi ga ɗalibai kan akwai wani mai harbi a cikin makarantar don haka ɗalibai su fake. Amma an ɗage gargaɗin bayan jami'an sun bayyana cewar an yi wa wajen ƙawanya. labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka To labaran duniya kenan kuka ji daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bayan da muka gabatar muku da rahotannin cewa hukumomin Najeriya suna shirin dasa bututun mai da za su fara janyo man fetur daga yankin Agadam na jamhuriyar Nijar zuwa matatan man Kaduna da ke Najeriya. Wakilinmu Sule Mumuni Barma da ke mai ya jiyo mana yadda ake share fagen wannan aiki a can jamhuriyar ta Nijar ga kuma rahoton da ya aiko mana. shugaban hukumar sashen jirgin ruwa da ake kira shifar kansila alhaji hassan bello ya ce za su kafa wani tashan jirgin ruwa don rage irin wahalhalun da jama'a ke fama da shi a garin maiduguri shugaban hukumar ya dai shaida ma labarai cewa za su kafa wannan tashan ne don samar da ayyuka ga matasa kimanin dubu biyar da zai rage irin matsalolin rashin ayyukan yi da ake fama da shi a wannan yanki da ya ce haka ne ma ya haddasa irin rigingimun da ake fama da shi na tashe-tashen hankula alhaji hassan bello ya mun karin haske game da kafa wannan tasha na jirgin ruwan da ya ce suna sa ran ba da da jimawa ba za kammala wannan shiri. Mun zo Maiduguri don mu jaddada tasha da za a kafa. Tasha ce ta hada-hadan kayan da ake kawo ta jirgin ruwa. Kila abin zai ba mutane mamaki a ce za a kafa tashar jirgin ruwa um, a Maiduguri. Amma abin da ake so a yi kenan abin da aka ce ma dry pot Wato duk kayan da za a kawo Maiduguri da nan kewaye uh, za a kawo su a nan uh, da tarago container da container ba sai an bude su Lagos ko Port ba. Za a kawo su direct exactly a nan ita wannan tasha komai kaka samu a tasha jirgin ruwa akwai ta nan nan za a bude kayan nan za ka biya duty nan za a yi wasu ma'aikatun ne kamar ndla ko son ko shibas council ita kanta duk anan za su zama. sau abin da yake shine za a rage za a kawo mutane sauki a nan maiduguri dama kowa ya santa cibiya ce ta ciniki tana ana kai kaya daga nan a kai har central african republic chad niger cameroon har sudan da libya duk anan ne tsoka gashi ya samu ke son mu bude wannan an ba mu hekta 83 Ah, a ga local government inda za a fara wannan shi shine muka zo muka samu ah, cewa ah, zaman lafiya ya zauna a Maiduguri yanzu ana ta hada-hada shi yasa shifas Council ta ce to dole ta zo a fara tunanin bude wannan tasha in Allah so kuma za ba a kai ga to ganin cewa babu kogi ko kuma wani ruwa a garin maiduguri da za ce an kafa irin wannan tasha na jirgin ruwa to kowane hanya za a bi don ganin cewa wannan tasha ya kan kama za a kawo kayan ne da jirgin kasa kaga shi yasa aka kawo tasha din kusa ga layin dogo za a kawo kuma da mota amma dai jirgin kasa zai fi so ana nan ana ta tunani ana magana kuma da hukumar jirgin kasa za su zo nan su duba su gani dama dai kafin tashin hankalin ne ya jirgin kasa ya fara zuwa maiduguri so za mu yi amfani da wannan a kawo kayan to kowane alfanu al'umman wannan yanki za su samu ne game da kafa wannan tasha ga abin da shugaban hukumar ke cewa akwai uh, abin da za a samu amfani da yawa ya uh, aka ce ma an yi tasha za ka ga to an ɗauki mutane aiki muna tunanin cewa dubu mutane dubu biyar za su sami aiki in abin ya fara sannan kuma za a samu uh, zaman lafiya don dama duk rikicin da ake kawo ai rashin aiki yana cikin abin da yasa ake kawo za a bunƙasa ciniki a ita maiduguri dama tana da muhimmanci ko a kano da kuma duka arewa in abu ya faru a maiduguri za ka ji shi a kano sokoto niger da sauransu so in an sa wannan tasha muna tsammanin lallai zai bunƙasa tattalin arziki ah, ah, fiye da yadda kake tsammani kuma abin da ya samu muke alfahari shine wannan ah, gwamnati ta rungumi wannan shiri tana ba da goyon baya ɗari bisa ɗari ga wannan shiri shugaban hukumar tashar jirgin ruwa da ake kira shifa council kenan wato alhaji hassan bello ke bayani game da kafa wani tashar jirgin ruwa da ya ce sun kuduna niyyar yi a garin maiduguri don taimakawa matasa wajen sama masu ayyukan yi da zai rage irin rigimin tashe-tashen hankula da ke faruwa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to da fatan za a yi mana aikin gafara wannan rahoton haruna dauda biyu ne da ya aiko dangane da yadda za a samar da tashar jiragen ruwa a jihar borno yanzu bari mu je kan wannan rahoto da muka gabatar muku tun da farko wato tun bayan da muka gabatar muku da rahotannin cewa hukumomin najeriya suna shirin dasa bututun mai da za su fara janyo man fetur daga yankin agadam na jamhuriyar nijar zuwa matatar man kaduna da ke najeriya wakilinmu sule mumuni barma da ke yamai ya jiyo mana yadda ake share fagen wannan aiki a can jamhuriyar ta nijar ga kuma rahoton da ya aiko mana bayanar wannan labari na shirin shimfiɗa bututun mai tsakanin rijiyoyin agadem na ƙasar nijar zuwa matatar mai ta kaduna da ke najeriya da gwamnatocin ƙasashen biyu ke shawarwari a kai wani abu ne da jami'an fafitkar kare hakkin jama'ar niger suka yi na'am da shi ganin yadda a can baya ake cewa ganga dubu ashirin ɗin da ƙasar ta nijar ke fitarwa a kowace rana kan yi kwantai saboda haka suke ganin idan wannan shiri ya tabbata talakawa za su amfana amma fa sai an mutunta ka'idodi in ji madam soli ramatu shugabar kungiyar gren mai fafutukar ganin an yi haske da adalci a sha'anin ma'adanai hanyar duk da ta kamata a ce niger za ta more arzikin da allah ya bamu kundin mu ya ba shugabanni damar yin wannan kenan ana iya ɗauka shi kamar yadda nasara ke cewa diversification kun san tun harkon hari mu wannan trasikin nan da aka yi aka ce a gadem chad cameroon da a hidda can kiribikin nan mutum da hari an kungiyar farar hula ba mu yarda da shi ba don muka ce na farko yana da tsawo kwarai na biyu gama ne za a yi da mamu da na caji niger nigeria frontier guda ce kenan ana tamani abun bai da yawa kuma ana tamani cewa mu da nigeria ta hi karhi yalla in shugabanni sun so kuma sun ga dama 'yan ƙasa za su more shi ma dai alhaji salisu ahmadu wani jami'in fafutuka wanda ya yi kasuwancin mai a can baya ya yaba da wannan yunkuri na shugabannin kasashen biyu galisahi yau ga buhari ga muhammadu isu an zama na an kaddamar da wannan abubuwan kuma cikin gaugawa wanda kowa zai ci riba abin kuma talaka ya kowa cin riba abin kaga kenan ba karamin alheri bane ban da man ga karhin zumunci ga karhin eh, eh, arabantakaya ga karhin addini ga karhin wanda to yan uwanmu ne akwai alherin da yi wannan sai mu ce Allah sa wannan abin ado ya bi ado alheri ya bi alheri batun tsaro na daga cikin abubuwan da kungiyoyin hularen hula ke fatan gwamnatocin nijar da najeriya sun mai da hankali a kai don kare wannan bututu na gadam kaduna mai tsawon kilomita akalla dubu daga irin abubuwan da ke faruwa a yankin neja delta ka amince cewa 'yan eh, nijeriya kina wa'anda ke delta nijar cikin nijeriya ne suke ko daga can inda suke nan suna iya takowa su zo nan kaduna kenan ya kamata a ce an ɗauki matakai kwarara na tsaro wanda zai sa a samu a tsare abun da ke faruwa can wancan waje kai zo ya faru nan ga ana da rahud da uwa aiki wannan abun ya karfafa kai yanzu a ganin kuma matakan tsaro tuni da wani abubuwan da za a yi da tsari za a tsira musu rumiya wannan mini matakan tsaro matakan tsaro dukkan wannan abubuwan da kake gani wani abu ne daban wanda akwai wanda suke cin riba kamar shi irin abubuwan da ake bari yau Nijar Nijar su zamana su ce ko wani abubuwan sun tsaida mishi rumiya wallahi ko ina in Allah ranar da wata ɗaya biyu ka ga dukkan abin ya tsaida hamiya ba a ciki sakatare janar na ministan man fetur din Nijar Halilu Kane da na tuntuɓa akan wannan batu ya ce da ni gwamnatin kasar ta aika da jami'ai zuwa Kaduna waɗanda tuni suka gabatar mata da wani rahoto wanda kuma nan ba da jimawa ba majalisar ministoci za ta sanar da jama'a matsayin ƙasar nijar akan abubuwan da ziyarar jami'an ta gano yayin da a nasa gefe ministan man fetur ke ziyara yanzu haka a ƙasar china sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar shugaban ƙasa ka taimaka da rasulillahi da allah daga kan wannan batu za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayinku shin menene fatan ku dangane da wannan yunkuri kuma yaya kuke kallon lamarin amma kafin nan mu je da wato buɗe mu bari mu shakata da wannan waka. Bala yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mu na farko ya fito ne daga jihar Kaduna. Wane ne akan layi? Kuna magana da Akarami daga Shek Abakar Mahmud Gomakir Kaduna, shugaban kungiyar mutalaka na kasar harshen jihar Kaduna. To Akarami muna maka lalimar habin da shigowa wannan fili. Menene ra'ayinka? To ai ra'ayi na kasan ta makaranta ana cewa 100% 100 to mu za mu ce 1 million plus 1 million muna goyon ba wannan abun ɗari ɗari musamman ma ni asali na na baka ne kaga banda kaduna ya kamata ma a ƙara buɗe wani dafa ma a ko katsina ko wuraren su jigawa haka don haka wannan ci gaba ne sosai ka gane ko mm, saboda irin wannan abun shi yake so kaga ma kun da an Allah ma ya ƙara taimako ma so kawo rahoto na maganar buɗe maganar eh, eh, wata tasha ta ruwa a Maiduguri ko jihar Borno kaga wannan duk gaban arewa ne wanda ya kamata wani kyamalar ne masu wani gori ko cewa mu ci mazaune ne ko wasu abubuwa da aka wa hari gaskiya muna gomba wannan ba haka muke son ci gaba a yi mana wannan abu na haka mun gode kwarai za mu yi azumi ba. to bada lamun gode akrami ga wani akan layi daga Niger a wato jihar Niger wani ne akan layi Muna magana da Bala ne wancan hana daga to da Niger ta tarayyar Najeriya. Yawa Malam Bala muna jinka. To a gaskiya wannan shawaran da tsakanin Najeriya da Niger ta yanki gaskiya a jin arewa na kuma a farin ciki ne. saboda idan aka samu bututun iskan ga tsakanin najeriya da nijar kaga ko ta bangaren wutar lantarki za mu samu sauƙin al'amura sha allah kuma zai kawo ci gaba kwarai kwarai kwarai a tsakanin mu sosai wallahi saboda kuma muna ƙara jinjina mu shugaban najeriya muhammadu buhari allah ƙara mashi lafiya allah ƙara shi ɗaukaka allah kuma ya yi mai jagora cikin al'amarinsa da fatan za ku tashi lafiya. to mun gode malam bala daga jihar naija bari mu sake komawa kaduna wani ne akan layi. Eh, aliyu barau ne. to malam aliyu muna jinka. Ya gari a ayyuka. Alhamdulillah. Ni dai wannan maganar bututun mai da za a jawo ta daga Nijar zuwa Kaduna gaskiya na ji daɗin wani al'amari. Hmm. Amma kamar a wasu da zan eh, daga gorin eh. wannan kudancin ƙasar nan da suke mana kan maganar mai. Hmm. amma na ce kamar misali akwai wani lokaci zaka eh akwai lokaci zaka ga idan za a irin wannan aiki akan karbi gonakin mutane a ce za a biya su kudin fansa da sauransu ah, kamar wani kira zaka yi eh. domin ganin cewa idan an yi hakan an bi ka'ida an ba mutane kuɗaɗen su na gonakinsu da za a ko ma gidaje kila. Eh, zan yi kira ga gwamnatin tarayya da tunda wannan shugaba mai adalci ne da ya kokari ya ga ya sa kwamitoci masu karfi da su bi hakkin wayannan masu gonaki a wasu hakkinsu da fatan Allah ya taimako. To madalla mun gode a bar mu je jihar Bauchi wane ne kan layi? Muhammadu ne Alkalan Osu. To muna jin kamalan Muhammadu. Wato ra'ayi na akan wannan da yake ni dan barna ne. Ma mm. abin da ya dada damun ya faranta ni kuma da na yi sa'a na samu wayan. To mu ma muna matuƙa farin ciki. kuma gaskiya shugaba buhari ya har muna ɗan kokawa da wasu 'yan korafe-korafe yanzu korafinmu a kansa a duba za mu sake masa ɗari bisa ɗari yanzu ma kafin kwanta zan kwanta da alwala insha Allah. <laughs> to wala Muhammad. madalla mu ne da godiya lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yau muna magana ne kan batun bututun mai da najeriya ke shirin za ta haɗa kai da nijar ta dasa domin a jawo mai daga yankin agadam da ke jamhuriyar nijar zuwa wato matatar mai da ke jihar kaduna a najeriya yawa wani ne a kan layi assalamu alaikum sunana shafale kafin magaji danya musa a kuma jihar nasarawa wa alaikum salam shafale maraba da zuwa wannan fili menene ra'ayin ka yau to eh, a gaskiya ka san tsakanin Nijar da Najeriya kaman dan juma ne da dan jummai na'am dan kaman yanda mu ma ai mun saba taimaka musu a baya mun ba su wuta da wayansu dan abubuwa ko da ma abinci ne muna kai musu saboda dan yanzu nan mun waye gari kuma an ce ga su da mai kuma muna neman mu haɗa kwarin gwiwa don a jawo mai daga Nijar zuwa Najeriya abu ne na farin ciki da fatan wannan abun da gwamnatoci guda biyu na suke son su yi Allah ya sa mu samu cin gaba da nasara kuma talakawa su samu abun yi Allah ya sa ku gama lafiya salamu alaikum to mun gode shafale bari mu je jamhuriyar kamaru wane da kan layi salamu alaikum wa alaikum salam usman abdullahi ne daga a uh, sambolabo to muna jin kamalan usmanu na kai magana kan janyo mai nan hmm. Allah ya baiwa baba Buhari sa'a Allah to ga dukkan alamu layin usmanu na kamaru ya katse lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna magana ne kan batun haɗin kai tsakanin nijar da najeriya domin a jawo bututun mai na fetur zuwa kaduna daga agadam ga layi mun samu da kira mun samu da kaduna wane ne a kan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu lalo barka da aiki wa alaikum salam barka da shigowa wannan fili da wa muke magana na alhaji musa garo mai rediyo da rikoda da kasuwar kawo kaduna najeriya yawwa muna jin ka alhaji musa menene ra'ayinka to alhamdulillah ai mu lalo wannan abu mu ai alhamdulillah mu mutanen jihar kaduna kaga sai mu kara fasa kai muna tinkawo akan wannan al'amari da baba baba buhari zai mana kuma mu addu'a da muke cewa baba buhari allah subhanahu ala ya kara mai lafiya da karfi da yawan shekaru akan wannan mulki domin gaskiya al'amari irin abubuwan da ke faruwa dangane da maganar mun fetur ba ma jin daɗi su amma tun da Allah ya sa za a janyo shi har ya zo Kano nan Kaduna to gaskiya ka ga ba karamin ci gaba ne kuma duk dan Kaduna mun san zai wannan farin ciki da wannan al'amari da fatan Allah subhanahu wataala ya kara mana lafiya da zama lafiya lalo na gode da wannan dama da na samu Alhaji Musa Garu a tashi lafiya mu ne da godiya Alhaji Musa Garu bari mu je Fotoskum jihar Yobe wane ne akan layi Muhammad Tasaniya yau auto line na shi katse lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna magana ne kan batun janyo mai daga yankin agadam na jamhuriyar Nijar zuwa Kaduna a Najeriya. Hello wane ne kal yawa mun samu kira daga Borno wane ne kan layi? Mala Abdullahi ne daga Maiduguri ko na Yobe. To muna jin kamala Abdullahi. To ni shawaran da zan bayar gaskiya da kashe kudin da za a hello malam abdullahi kana jin mu ina jin ku yawa eh, muna jin muna jin ka tona muna mai ko a Bauchi ko a Borno a tona muna mai daya a ciki wato kana nufin kai dai da a ce a dasa waɗannan bututan mai a jawo tun daga can gara a tono man daga yankin Bauchi kenan yawwa ko Bauchi ko Borno a tona mai daya da kashe masu kuɗin da za a yi a janyo daga can in to mal abdullahi shi ma shi ma hakoman a shi ma man a bauchi da inda kake magana ai shi ma za a kashe kuɗi to in an yi yin haka in ya yi, yana ƙasar mu dindindin a najeriya amma wanda yana wani ƙasa ai jawa za a yi to yawa kuma sai a janyo wuna kogi a kawo shi lokoja shi ke na mun huta da gorin yan kudu to ra'ayin mal abdullahi kenan daga jihar yobe bari mu je katsina wane ne akan layi Hello, kuna magana da Isa Usman daga Katsina. Yawa to muna jin ka muna jin ka Malam Isa Usman. sai dai kamar kana eh, kusa da rediyo kana gare mu eh muna jin ka to ina ga layi na sha katse kuma an ma daga mana hannu lokaci yayi da haka ne muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyin na kuma muna godiya kwarai da gaske yanzu kuma sai labaran wasanni Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A ziyarar kasashen waje ta shugaba Barack Obama ta kwanan nan kuma ta ƙarshe a matsayinsa na shugaban ƙasa, ya jaddada goyon bayansa ga demokuraɗiyya a inda ta samu asali wato Athens babban birnin ƙasar Girka. Shugaba Obama ya faɗi cewa cikin ƙarnoni 25 da suka wuce a tsaunukan da ke kewayen birnin na Athens wata sabuwa aƙida ta bullo. Kratos, the power, the right to rule, comes from themos, the people. The notion that we are citizens, not servants, but stewards of our society. Shugaba Obama ya ce Kratos shine mulki da ikon shugabancin da ya fito daga Demos wato jama'a. fahimtar cewa mu 'yan ƙasa ne ba bayi ba masu kula da ƙasanmu imanin cewa a shari'a kowa ɗaya yake ba don alfanan tsiraru ba amma don masu rinjaye ba don masu rinjaye ba amma har da tsiraru shugaba obama ya lura cewa a tsawon tarihin ɗan adam akwai waɗanda ke ganin cewa jama'a ba za su iya yin dimokuraɗiyya ba cewa dole sai an gaya masu abin da za su yi amma ya ce sha'awar kula da harkokin rayuwarmu da makomanmu muradai ne da kowa yake da su suna da shi a zuciyar kowane ɗan adam shugaba obama ya yi nuni da cewa amurka na goyon bayan gwamnatin demokaradiyya ba don kawai ta je daidai da aƙidojin da amurka ke mutuƙar mutuntawa ba amma don tarihi ya nuna cewa gwamnatocin demokaradiyya na kwatanta adalci suna daɗewa sun kuma fi samun nasara In contrast to regimes that rule by coercion, democracies are rooted in Ya ce, idan aka kwatanta da gwamnatocin da ke mulkin kama karya, za a ga cewa dimokuraɗiyya ta samo tushe ne daga amincewa al'umma da ake shugabanta, da suka san cewa akwai hanyar samun canji cikin lumana, ciki har da sanin da'a kaucewa tashin hankali. Hakan na kawo zaman lafiyar da a yawancin lokuta ke haɓaka tattalin arziki. Shugaba Obama ya kuma lura cewa zai yi wuya gwamnatocin dimokuraɗiyya su yaƙi junansu, kuma saboda yadda suke tafiya da kowa da kuma ƙarfinsu, sukan rungumi 'yan gudun hijira da mabukata. Bugu da ƙari, wannan tsarin na tafiya da kowa da ƙarfin da suke da shi yake ba su damar kalubalantar waɗanda ke neman canza rayuwar jama'a ta hanyar ta da ƙaya baya yayin da a lokaci guda kuma suke takawa masu muzanta aƙidojin dimokuraɗiyya barki. Shugaba Obama ya kuma lura cewa a duniya inda mutane daga sassa daban-daban da al'adu daban-daban ke ƙoƙarin zama tare, dimokuraɗiyya na da wahala, amma ya jaddada cewa dimokuraɗiyya ce za ta ba mu damar karkata akalar tarihi zuwa adalci bisa cewa Dr. Martin Luther King. A wannan gawartaccen ajazin amma kuma wajabtaccen tsarin mulkin kai, a kullum iko da ci gaba za su samu ne daga damu, ma'ana daga mu jama'a a cewar Obama, wanda ya ƙara da cewa muddin muka rike wannan tsarin na shugabancin kai da gaske, to makomanmu za ta yi kyau. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Labaran wasanni. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwanmu da ko a wani sabon shiri na labaran wasanni na wannan litinin. to najeriya da ghana ce za su je wasanni guda biyu na kusa da karshe na gwagwarmaya da kasashen afirka suke yi na shiga ko kuma cin kofin mata na ƙalubalenka na afirka ɗin wanda za a yi a ƙasar kamaru domin su cimma wannan matsayi da suka samu najeriya sai da ta rutsa kenya da ci hudu da babu ghana kuma suka ci mali uku da ɗaya saboda haka kowace ta samu shigewa lokacin da aka zo wasannin na neman shiga wannan matsayi a ranar asabar kasashe uku ne suke kokarin su samu zuwa wasan kusa da na ƙarshen da suka hada da ita najeriya da ghana da mali to a wannan wasannin da ya guda biyu na kusa da karshe din dukkan su gobe talata za a yi su inda najeriya za ta wacce ke rike da kofin za ta ci gaba da kokarin kare shi a wasanta na gaba da za ta yi da kungiyar kwallon kafa ta mata ta afirka ta kudu a garin limbe yayin da ghana kuma za ta fuskanci ƙasar kamaru a can kamaru din a birnin yawunde. lauyoyin kasar spain suna farautar shahararren dan kwallon nan na kasar kamaru wato samuel eto wanda suke so a jefa shi gidan kurkuku ya zama fiye da shekaru goma saboda horaswa don laifuffukan da aikata masu alaka da gujewa biyan haraji lokacin da yake wasa a can ko bayan zaman kurkuku na shekaru goma da yankai da suke so yi har ila yau lauyoyin suna son a dirka mishi tara ta zunzurutun kuɗi kamar dala miliyan goma sha biyar na amurka saboda gujewa biyan harajin kamar dala miliyan hudu da suka ci yayi daga shekarar 2006 zuwa 2009 lokacin da yake wasa a can to ba iya samun jin ta bakin shi eto ba ko kuma lauyoyinsa amma an taɓa yi masa wannan zargi a can baya da ya sha musanta shi ito eh dai ba shi kaɗai ba ne yake fuskanta irin wannan matsalar a ƙasar spain akwai manyan 'yan kwallo irin su lionel messi wanda shi ma har da mahaifinsa ma an taɓa yanke musu hukuncin ɗaurin watanni 21 a kurkuku saboda wannan gujewa biyan haraji ɗin. to bari mu duba allon premier league na ingila inda a wannan karo din chelsea ce take ta farko da maki 31 bayan da ta samu nasarar ci biyu da daya akan tottenham kuma za ta yi wasanta na gaba ranar asabar da manchester city sai kuma liverpool wacce ta zo ta biyu tana da maki 30 bayan da ta ci sunderland ci biyu da babu tana da wasa na gaba gobe-gobe din ma da leeds united ta uku ita ce manchester City. masu haro sai a mana afuwa bara mu samu karashen wannan labarin wasanni ba kuma da magana batun kawo muku takaitattun labarai muna godiya kwarai da gaske muna kuma ba ku hakuri dangane da yadda al'amarin ya kasance mu dan samu tangarda ne a madadin yanzu shi naziru ahmad hausawa da kuma saida hamdun da daniel brown sai injiniyan mu wato mr chan da ya hada mana sautukan muhammadu lalo ke cewa ku ta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc